This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sasha Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci da fatan kuna lafiya. Yanzu ma Maryam Dauda ce tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na dare a yau Litinin 22 ga watan Afrilu na shekarar 2024. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa a yau ne aka yi wani taron harkokin tsaro na kwanaki biyu a abuja babban birnin tarayyar najeriya don tattaunawa akan bukatar fidda matakan bai daya na yaki da matsalolin da suka addabi kasashen afirka bangaren najeriya ta yi kokari da ta tara mu yau a zo ana maganan kan muhimmancin da abin da ya dami mata da talakawa da waɗanda dai su aka kai musu hari shine matan mu kuma da jama'a mu wannan taron abin da ake gani shine ba najeriya kawai ba mutanen afirka sun taru don su zo su samu hanyar da za a zo ya zamana wannan abu ya zama tarihi mataimakiyar babban sakataren majalisar ɗinkin duniya amina jayar Mohammed kenan ɗaya daga cikin jami'an majalisar ɗinkin duniya da suka halarci taron za ku ji ƙarin bayani nan gaba bayan haka za ku ji ci gaban tattaunawar zauren wasu gwamnonin arewacin najeriya a kan batun ƙalubalen tsaro a yankunansu, a lokacin da suka kawo mana ziyara nan sashen hausa na muryar amurka a jiya lahadi sannan muna nan tafa da shirin 'yan ƙasa da hukuma inda za ku ji ƙorafe-ƙorafen wasu 'yan kasuwar bauchi central market a jihar bauchi a kan shirin faɗaɗa kasuwar da gwamnatin jihar ke yi har ila yau za mu kawo muku labaran wasanni daga nan birnin washington dc amma yanzu dai sai a gyara zama a jihalin da duniyar ta wuni. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya makeri. Hotunan taurarin dan Adam da aka dauka a yau Litinin suna nuni da wani harin ramuwar gayya da Isra'ila ta kai a birnin Isfahan da ke tsakiyar kasar Iran wanda ya afka akan wata na'urar kula da tsaro na tsarin samaniya wanda rashi ta kera. wanda jami'an Tehran din suka yi ta karyatawa cewa babu wata barna da harin ya yi. harin da isra'ila ta kai akan na'urar ta s-300 ana ganin bayi wato barnar da bata yi girma ba akan wadda barnar da aka samu a lokacin da iran ta kai hari akan isra'ila a ranar 13 ga watan afrilu tana yiwuwa hakan ne kuma ya sa jami'an na iran hai zuwa jagoran addini ayatollah sayyidi ali khamaini suke ta kokarin yin watsi da takamamme ko kuma hakikanin abin da harin ya haddasa a kasar ta iran manazarta dai suna ganin kasashen iran da isra'ila masu gaba da juna da suka shafe shekara da shekaru suna yaki a kaikaice a halin yanzu suna kokarin sassauta tankiya tsakanin su biyo bayan hare-haren da suka kai wa juna yayin da yakin isra'ila da hamas ke ci gaba da ta'azzara a zirin gaza da kuma ƙara ruruwan yakin sai dai harin da aka kai a kan na'urar tsaron sararin samaniyar wato wanda ya zama ta zamani da ainihin kasar iran din ke mallaka da kuma amfani da kera ko kuma da da amfani da wayannan makamin wurin kai hari akan abubuwan da iran din ke amfani da su wurin kare nukuliyata wannan harin dai na miƙa wani sako ne a cewar manazarta. a yau litani wani mai shigar da kara a birnin new york kuma lauyan da ke kare tsohon shugaban amurka donald trump ya gaggauta musanta akan ko tsohon shugaban na amurka ya yi yunkurin yin katsalanda akan sakamakon da zai bashi nasarar komawa fadar white house a shekarar 2016 ta hanyar biyan makudan kudi ga wasu mata biyu da suka yi zargin ya yi lalata da su don su kama bakin su wannan wata cuwacuwan zaɓe ne kawai mai shigar da ƙara matthew colegelo ya faɗa kai tsaye ga masu taimakawa kotu yanke hukunci a jawabinsa na farko a shari'ar da ba taɓa yi ma wani tsohon shugaban amurka ba ya ce wannan wani batu ne na aikata laifi da aka yi kuma da haɗin baki da kuma rufa-rufa amma lauyan trump todd blanche ya faɗa wa masu shari'a cewa shugaba trump bai san komai ba akan wannan magana shugaba trump bai aikata laifi ba rashin sani ne ma da baibaye shi akan batu da ake faɗi blanche ya yi fatali da bayanan mai shigar da ƙarin ya ce babu ƙarshen gaskiya a wannan magana kuma karya ne wanda ake ƙoƙarin ɗora ma ainihin shugaba trump ya ce ina an karawa akan masu ƙoƙarin ɓata al'amuran shugaba trump ya ce babu wani laifi mutum ya nemi ya yi tasiri a kan zaɓe ana kiran wannan abu demokaradiyya kuma babu laifi idan wani ya aikata hakan blanche yana faɗa wa masu yanke hukunci akan shari'ar labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa da murya amurka a birnin washington dc ma'aikatan sojan isra'ila ta sanar a yau litinin cewa daraktan sashen leƙen asiri ya yi murabus a matsayin martani ga hari da hamas ta kai a ranar bakwai ga watan oktoba kenan na shekarar da ta gabata manjo manjojadar aron halifa ya fito karara ya ɗauki alhakin gazawarsa wurin bada bayanan sirri da ya sanadiyan wannan hari a kan isra'ila yana mai cewa mayakan na hamas sun kashe mutane 1,200 kana suka yi garkuwa da wasu 250 ma'aikatar sojin ta saki wasikar murabus din ne a yau litinin wanda haliba ya rubuta kane ya ce zai ajiye aikinsa da zaran an fito da wanda zai gaje shi sashen leƙen asiri a jagoranci na ba mu yi aikinmu da aka bamu yadda ya kamata ba na amince da aikata kuskure wanda na yi nadama haka da dadewa a kowace rana da madare zan kasance mai tare da wannan bakin ciki har ƙarshen rayuwata halifa yana faɗa a cikin wannan wasiƙa halifa ya shi ne dai babban jami'i na isra'ila na farko da ya yi murabus sakamakon wannan harin a yau Labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A yayin da ake ci gaba da lalubo hanyoyin kawo ƙarshen matsalolin da ke da alaƙa da ayyukan ta'addanci a Najeriya. Ofishin mai ba shugaban ƙasa shawara a harkokin tsaro da Majalisar Ɗinkin Duniya da wasu ƙasashen Afirka ciki har da Ghana sun haɗa kai wajen neman a fitar da matakan bai ɗaya na yaƙi da matsalolin da suka addabi ƙasashen na afirka wannan kiran dai na zuwa ne a yayin wani taro da manyan jami'an suka yi a abuja babban birnin tarayyar najeriya wakiliyar muryar amurka halima abdulra'uf na ɗauke da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton Masu ruwa da tsakin da suka hada da shugabannin tsaro a Najeriya, mataimakiyar shugaban Majalisar Ɗinkin Duniya da dai sauransu sun jaddada mahimmancin haɗin kai a yaƙi da ayyukan ta'addanci da nahiyar Afirka ke fama da su ne a yayin buɗe taron yini biyu da ofishin mai baiwa shugaban Najeriya shawara kan harkokin tsaro da haɗin gwiwar ofishin yaƙi da ayyukan ta'addanci na Majalisar Ɗinkin Duniya suka shirya a birnin tarayya Abuja. A yayin taron, gwamna babagana Gana Umar Zulum na jihar Borno ya ce ɗaukan matakan bai ɗaya yin sulhu da haɗin kan kasashen nahiyar Afirka na da mahimmancin gaske wajen kawo ƙarshen matsaloli masu alaka da ta'addanci a Najeriya da sauran sassan nahiyar Afirka. Yau abin da aka yi shine gaba da Afirka su taru su tabbatar cewa kan mu mun samu mun fita wuri daya in ba haka ba Chad ya yi nashi, Nijar ya yi nashi, Nigeria ya yi nashi ba zai don saboda in mun zo mun haɗu mun tabbatar cewa mun zo da wani tsari guda daya za mu samu sauki musamman kaga abubuwan da yake tafiya abin da yana faruwa a America abin da yana faruwa a Latin America Amurka da kuma kasar larabawa daban-daban ne ana faɗa so wannan taron na yau na tabbatar cewa afirka kaɗai ne a zuwa tabbatar cewa ya za mu yi ta wannan ta'addanci kuma wannan ba zai taba yiwu ba haɗin kai so taron nan ne haɗin kai ne a tabbatar cewa mun samu sulhu a cikin mutanen afirka duk abubuwan da aka yi a nan mun tabbatar ofisin national security a kada ta tura mana to ordo ya zama muna aiki a kan sulhu abubuwan da ake wannan zai kara ta kuma sulhu kuma za mu tabbatar zai rage abubuwa da yawa a cewar mataimakiyar shugaban majalisar ɗinkin duniya Amina J. Muhammad taron da ya hada shugabannin kasashen nahiyar Afirka da dama baya ga wasu jigajigai a kasashen duniya zai taimaka matuka wajen samo bakin zaren matsalar ta'addanci ganin yadda yanzu aka fara ba da mahimmanci ga waɗanda ayyukan 'yan ta'addan ya fi shafa wato mata da kananan yara. Bangaren Najeriya ta yi kokari da ta tara mu yau. A zo ana maganan akan mahimmancin da abin da ya dami mata da talakawa da waɗanda dai su aka kai musu hari shine matanmu kuma da jama'anmu. Wannan taron abin da ake gani shi shine ba najeriya kawai ba mutanen afirka sun taru mutanen duniya sun taru don su zo su samu hanyar da za a zo ya zama na wannan abu ya zama tarihi ba abin da muke zama a ciki yau ba yanzu ci gaba muke nema ci gaban nan kuma ba za a yi ta ba idan ba a yi maganan wannan abu ba najeriya kawai ba da ghana ne da kuka gani da togo ne da sauran waɗanda za su taimaka a karasa wannan magana yau ne aka fara maganan mata a gaban shugabanni da za ka zo a yi turanci a yi turanci ba a maganan mata ba za a yi maganan matasa a yi maganan waɗanda suke kawo mana harin nan amma ba za a ce to wannan harin mai take ma mata mu mai take ta jama'an da sauransu to yau dai an fara ji kuma za ku ga daga sauran tarihin da za a yi za a samu inda za a kawo taimakon da zai zo ya sa a fita wannan damuwan da ake ciki a nasa bangare mai baiwa shugaban najeriya shawara kan harkokin tsaro malam nuhu rubadu ya bayyana cewa na daya dai mun gode wa allah ubangiji subhanahu wa ta'ala taro ya yi kyau mutanen da suka haɗu nan specially waɗanda suke a gaba a yaƙi da ta'addanci a duniya an taru kusan mutane 400 da wani abu 都为我们点赞。 fahimci juna mu san ina muke mai kuma za a yi don samu ci gaba da samun nasara na kawo zaman lafiya da sauki a rayuwar mutane a nan najeriya ba duk wannan yanayi ya area namu na afirka yanzu musamman west africa mu ne muka zama center yanzu na irin wannan masifa a duniya abubuwan da a can da nisa amma iya dawo nan ya sa muka ɗauki wannan muka ce to duniya su zo a zo a yi magana a fahimci juna a san me yake faruwa kuma mu hada kai mu zo kori guda muna cikin aiki muna neman ubangiji ya taimaka mana mu samu zaman lahiya. masana dai sun ce idan ana son samun nasara a yaki da ta'addanci a nahiyar afirka ya kamata masu ruwa da tsaki ciki da kungiyoyin yankunan nahiyar su taka muhimmiyar rawa ganin cewa waɗanda suke cin gida sun fi sanin matakan da ya dace akan waɗanda daga waje za su zo halima abdulra'uf murya amurka daga abuja najeriya a gaida halima abdulra'uf da wannan rahoton To kamar yadda kuka ji a shirinmu na rana ɗazu, a jiya Lahadi ne muryar Amurka ta shirya wani zauren tattaunawa da wasu gwamnonin arewacin Najeriya, ciki har da Katsina, Kaduna, Zamfara, Kebbi da sauransu, inda suka tattauna akan batutuwa da yawa, musamman ma ƙalubalen tsaro. Gwamnan jihar Zamfara, Dauda Lawal, na ɗaya daga cikin gwamnonin da suka halarci taron. Jiharsa ta zamfara na daga cikin jihohin arewacin Najeriya da ke fama da hare-haren 'yan bindiga da sace-sacen mutane don neman kuɗin fansa. Ga tambayar da Murtala Faruk sanyin na ya yi masa. To bari mu dawo ga gwamnan jihar Zamfara Dauda Lawan. Akwai rahotanni da ke cewa 'yan bindiga suna dora haraji kan wasu mazauna yankunan jihar ta zamfara za a iya cewa matsalar ta kai har watakila sai jama'a sun sama wa kansu mafita kenan koya abin yake to salamu alaikum kamar yadda ka sani matsalar tsaro kusan ta wuce shekara goma mun same ta ne a jihar zamfara amma da ikon allah mun tashi haikan mu tabbatar da cewa mun ceci al'umma kuma muna bakin kokarin mu tabbatar da cewa an samu zaman lafiya a jihar zamfara wanda mun bullo da hanyoyi daban-daban na tabbatin cewa kusan kowace karamar hukuma akwai mutane wanda suke kula da wannan wurare abinda ka faɗa haka ne akwai wurare daban-daban inda 'yan ta'addan nan sukan ɗora ma al'umma haraji cewa sai sun ba su kuɗaɗe kafin su basu su yi noma wannan gaskiya ne to amma mu kuma a tsaye muke mu tabbatar da cewa duk inda muka samu labari akwai irin wannan abubuwa mun yi abin da ya kamata mun tura jami'an tsaro don su tabbatar da cewa sun kare al'umma kuma sun hana wannan haraji da ake ɗora wannan akai muke kuma za mu ci gaba da yin wannan abu da ikon allah har sai mun samu zaman lafiya a jihar zamfara To shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci goma sha shida ashirin da biyar da kuma talatin da ɗaya. Kafin mu je ga shirinmu na gaba, ku ɗan shakata da wannan waƙar. yake yanzu kuma ga shirinmu na gaba. 'Yan ƙasa da hukuma. Ka sha ake cikin kada zalunci mai za ka faɗa a cikin 'yanci. Mai wannan hali yau shi ne komai ya faɗa mana karya ne don sallogar zambo ne mai yin wannan la'anan ne ne. Masu saurayi Assalamu alaikum barka da saduwa da ku ta cikin shirin 'yan ƙasa da hukuma da ni Mahmud Ibrahim Kwari zan gabatar. Shagunan na gina su an yi filin dinsu an gama komai solid concrete abin da aka bani miliyan ɗaya da dubu ɗari girman wajena shine ina da ciki da falo da bayan gida sannan da sto da rijiya an zo an ɗauki naira dubu ɗari shida da tamanin da wani abu ana bani so kaga an tura ni gidan haya da wayo ya kamata a ce an duba halin da muke ciki mu talakawa ne bamu da kowa bamu da komi sai Allah sai gwamnatin nan ya kamata su taimaka mana su duba halin da muke ciki wasu masu neman hakkin diya kenan daga wurin hannun gwamnatin jihar Bauchi ta arewa maso gabashin Najeriya. a ka ce mu. Fitina barci ta gaba ta fita, Allah wadaran mai ta dota da waɗanda suke da da jawo ta, hakanan da waɗanda ka kawo ta. Allah ka gare mu da tashinta. Masu ware a shirye-shiryenmu da suka gabata mun kawo muku koke-koke da korafe-korafen 'yan kasuwa a jos fadar gwamnatin jihar plateau waɗanda gwamnatin jihar ke ƙoƙarin sauyawa matsugunni gabanin ƙaddamar da shirinta na zirga-zirgar manyan motocin jigilar fasinjoji a birnin jos da kewaye kazalika kun ji mu a yola fadar gwamnatin jihar adamawa ta arewa maso gabacin najeriya inda 'yan kasuwa da ke hada-hadar harkokinsu na kasuwanci a babbar kasuwar jimeta ke cikin zulumi saboda gwamnatin jihar adamawa na yunkurin tashin su saboda aikinta na gina gadar sama wanda zai shafi wani bangare na kasuwar tasu ta yawon shirin na jihar bauchi ne mai makwabtaka da plateau inda tsarin biyan kudaden diya da gwamnatin jihar Bauchin ta kaddamar ga al'ummomin unguwar kurmi da aikin faɗaɗa babbar kasuwar Bauchi wato Bauchi Central Market ya shafa ya bar baya da kura. Sunana Salo Abdullahi. Eh, ina daga cikin wanda aka ba mu Girman wajena shine ina da ciki da falo da bayan gida sannan da sto da rijiya. An zo an ɗauki naira dubu ɗari shida da tamanin da wani abu ana bani. So kaga an tura ni gidan haya da wayo. Dan ba ba amma bani iya abin da ya kamata a bani ba. Tura wani gidan haya aka yi da wayo saboda idan misali ka ɗauka in ka ce za ka sayi siminti iya kuɗin ma ba zai kai kuɗin simintin da zaka gina wannan ɗakin da ka tashi ba yanzu misali a ce ko gidan kwali ne aka gina aka baka ai ko gidan kwali kake da shi wannan kuɗin da aka baka yanzu ba zai isa ka sake gina wannan gidan kwalin ba sunana aminu malam kadarori na akwai shaguna na yi shaguna guda biyu shagunan na gina su an yi filin su an gama komai solid concrete su gefen shagon abin da aka bani miliyan ɗaya da dubu ɗari kaga ba batun ginin da na yi ban sanya ma ba ba zan sanya zan in yi abin nan ɗinsa. Gidan na yi dama nan falo ko apartment kowanne ɗaki ɗaya akwai bayan gidansa sa'an nan akwai falo da toilet ɗinsa akwai kitchen apartment guda biyu ta nan gefen an ban 2 miliyan 400 plus. sa'an nan apartment ta nan akwai katin fili shi ma a gabansa shi wani an ban 5 miliyan plus saboda kaga abubuwan da gaskiya ka sayi shi shekara goma sha shida ka duba balun naira ka duba duba balun kaya yadda abubuwa suke tashi a ɗan tsukin nan shi kullum kusan kullum kaya tashi yake yi gaskiya gwamnati ya kamata yana da kyau ta duba to yanzu wanda yake da ɗaki ɗaya kaga an mai da shi ya koma haya suna na aisha ta abdullahi amma an fi sani na da yar gidan audun waya abin gaskiya ya shafe ni saboda gidanmu babban gida ne sannan gida ne wanda muka tashi iyaye da kakannu wannan waje wajen gado ne muna da yawa akan wajen amma an bamu ɗaki ciki da falo da kuma ɗaki ɗaya an ba mu kuɗin da bai kamata ba akwai ciki da falo wanda aka bamu kimanin naira dubu ɗari uku sannan akwai ɗaki guda kuma babban ɗaki ne wadda idan aka zubar ginin ƙasa ne zai iya mana ciki da falo da bayan gida aka bamu naira dubu ɗari da takwas da ɗari tara da talatin da shida duka in ya kama dubu ɗari hudu da wani abu ne gaskiya a yanzu haka akwai yan uwana guda biyu da suke gadon asibiti akwai babban yayan mu sannan akwai yata ta mace wadda sanadiyan faruwan jiya an ba su wannan abin suna gadon asibiti suna kwance ya kamata a ce an duba halin da muke ciki mu talakawa ne ba mu da kowa ba mu da komi sai Allah sai gwamnatin nan ya kamata su taimaka mana su duba halin da muke ciki ina da mu saka mu da rayuwar mu a taimaka mana haba da Allah jama'a kwamitin da aka raɗa su nema mana adalci mana me amfanin su tausaya wa talakawa. Malam Abdulrahman Abubakar shine mai unguwar kurmi da a hukumance ake kiranta da unguwar waziri. ya ce adalci da hisani ko kyautiye shine abin da talakawa ke neman samu daga wurin gwamnati a kowane lokaci ita gwamnati tana yin adalci wa mutane amma kuma mutane suna bukatan ihsani so gaskiya abinda mutanenmu suke bukata a wannan gurin shine muna bukata gwamnati ta dube su saboda yawanci majority a gurin gaskiya talakawa ne kuma muna yaba ma mai girma gwamna gaskiya bisa wannan aikin alheri da yake yi saboda wannan aiki ne wanda jikokinmu ma da su mora ba daga kan shekarunmu ko 'ya'yanmu ba so aiki ne wanda duka ya shafi al'umma kuma shi aiki irin wannan ba a san waye ne zai amfana ba so gaskiya muna yaba masa irin namijin kokari da irin wannan ayyuka da yake yi so amma lalle muna roka ma mu, da Allah da a dube su da idan rahama To gaba a cikin shirin za mu ji abin da gwamnatin jihar Bauchi ke faɗi dangane da wannan batu. Harkan ba ya zan kurra daga lotan nan ne zai fara amfanin kansa yana kikura ya bido haƙƙinsa ya tattara Masu ware Alhaji Mamar Kabir shine shugaban kwamitin da gwamnatin jihar Bauchi ta kafa domin biyan diya ga mutanen da wannan aiki na faɗaɗa kasuwar Bauchi wato Bauchi Central Market zai shafi gidaje da shagunansu. Aikin da ya yana tafiya daidai ba mu samu wani matsala sosai ba banda mutane wasu wanda suke kukan cewa lokacin da aka yi gwaji zuwa yanzu abubuwa sun kara kuɗi wannan kuka ne kuma eh, ya kamata ko a matsayin na gwamnati ku tausaya ma eh, wannan tausayi kam gaskiya muna tausaya musu amma bisa ga ka'idar namu aikin muna bin ga abin da aka rubuta wanda aka shirya aka yi valuation kai shi gaba a je a roƙi alfarma a wurin gwamnati shi mu ne mun ce duk wanda yake da korafi ya kawo mana mu ne za mu tara mu kai gaba mu ce da Allah ga kukan da jama'a suke yi amma ba mu da dama mu mu canja abin da aka riga aka rubuta. To Allah ya kyauta Masu saurare ƙarshen shirin 'yan ƙasa da hukuma na yau kenan sai makon gobe idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin ɗaukacin abokan aiki musamman Abdulwahab Muhammad. Mahmud Ibrahim Kwali daga sashen Hausa na muryar Amurka ke cewa a huta lafiya wassalamu alaikum. Kan koka bar talakawanka a cikin yunwa da zaman A gaida Mahmud Ibrahim Kwari, to yanzu kuma ga shirinmu na gaba. wasanni a takaice. rahotanni daga najeriya na bayyana cewa hukumar kwallon kafar kasar ta nff tana shirin sauya ra'ayi a yunkurin samar da mai horar da 'yan wasan kasar na super eagles domin maye gurbin joseph osero wanda ya bar aikin sakamakon karewar kwantaraginsa a ƙarshen gasar cin kofin nahiyar afirka a can baya hukumar ta nff ta yi matsayar ɗauko koci ɗan ƙasar waje inda har aka yi matsayar zaben ɗaya daga cikin wasu mutane uku da suka hada da antonio consecawo dominic torren da kuma daniel george to sai dai mujallar wasanni ta nigeria mai suna ongol nigeria ta ruwaito cewa nff din ta sauya tunani inda a yanzu take kokarin yin matsayar naɗa ɗan ƙasar emmanuel amunike a zaman sabon kocin ta a cewar rahoton shugaban hukumar ta nff ibrahim gusau ya zaɓi ɗaukar kocin ɗan cikin gida ne sakamakon matsin lamba daga 'yan kwamitin gudanarwa na hukumar duk da cewa shi a ƙashin kansa ya fi sha'awar ɗauko koci daga ƙasashen waje haka kuma hukumar ta yi nazari kan kalubalen tsadar ɗaukar koci ɗan ƙasar waje da ta sha fama da shi a baya a yayin da take ci gaba da tsayuwa kan ƙarfinta na albashin da bai wuce dala amurka dubu hamsin ba haka haka ake tunanin baiwa amurka aikin tare da finidi george a matsayin mataimakinsa da kuma emeka amadi a matsayin mai horar da masu tsaron gida Ƙungiyar ƙwallon ƙafar Chelsea ta bayyana damuwa kan kalaman nuna wariyar launin fata da ake yi wa ɗan wasanta Nicholas johnson a kafafen sada zumunta biyu bayan kashin da Manchester City ta bata a wasan kusa da ta ƙarshe ta gasar FA Cup a ranar Asabar. Chelsea ɗin ta sha kashi ne da ci ɗaya da nema a wasan da Jackson ɗin ya yi taɓarar da damar zura ƙwallaye. lamarin da ya sa wasu magoya bayan ƙungiyar zargin ɗan wasan har ma da tuttura masa kalaman nuna wariya wata sanarwa da kungiyar ta fitar ta bayyana cewa ba za ta lamincewa kowane irin nau'i na cin zarafi ba musamman kan 'yan wasanta tare da barazanar ɗaukar tsatsauran mataki kan duk wanda ya aikata ba daidai ba jackson ɗan ƙasar senegal mai shekaru 22 ya koma chelsea ɗin ne daga villarreal a bara to amma har yanzu ana ganin bai sake ba tukunna inda ya sami zurawa kungiyar kwallaye goma sha uku kawo yanzu a wannan kakar wasannin a kasar spain kuma kungiyar kwallon kafar real madrid ta kama hanyar lashe gasar la liga ta bana bayan ta doke barcelona da ci uku da biyu a jiya lahadi a karawar da ake yi wa lakabi da el clasico wannan ya baiwa madrid din damar ci gaba da jagorantar teburin gasar da maki 81 a cikin wasanni 32 tare da ta zarar maki 11 tsakaninta da barcelona din da ke binta a tebur da maki 70 a sauran wasannin gasar ta la liga da aka fafata a jiya lahadi villarreal ta bi almeria har gida ta doke ta da ci biyu da ɗaya alves ta yi galaba a kan atletico madrid da ci biyu da nema yayin da getafe ta yi kunnen doki da real sociedad da ci ɗaya da ɗaya to ƙarshen wasannin kenan mu kasance lafiya a gaida murtala faruk sanyin na yanzu kuma ga takaitattun labaran duniya a yau litinin babbar kotun indonesiya ta kori karar da wasu 'yan takarar shugaban kasa guda biyu da basu nasara ba suka shigar waɗanda suka nemi a sake gudanar da zaben bisa zargin tafka magudi da dama a zaben na watan fabrairu hukuncin da alkalai biyar suka yi rinjaye akan alkalai uku da kotun tsarin mulkin ƙasa ta zaba su yi shari'a sun yi fatali da ƙarar suna masu cewa lauyoyin 'yan takarar da ba su yi nasara ba sun gaza kawo shaida da suke zargi na fatafka makudi wanda ya baiwa prabowo subianto nasara hukumar zaben kasar ta kpu a takaice ta tabbatar da gagarumin nasara a zaben wato a kan zababben shugaban kasa sabiyanto wanda ya samu wato nasara a zaben amma abokan karawarsa da suka hada da tsohon gwamnan jakarta anes besweden da tsohon gwamnan central java ganjar promovo sun wato sun ki amincewa da wannan shan kayi da suka yi da suka ce an tafka magudi kuma suna neman a sake zaben sun kuma yi zargin cewa wato an nuna son kai a wannan zaɓe da aka yi inda suke kalubalantar wato ɗan tsohon shugaban ƙasar jakolo widodo wanda ake kiransa gibran rakaba, a matsayin wato ɗan takarar shugaban ƙasa wanda ke dafa ba su biyanto baya hukumomin wato hotuna da aka ɗauka a yau litinin kenan a ƙasar iran sun nuna cewa harin ramuwar gayya da isra'ila ta kai a birnin isfan da ke birnin wato da ke ƙasar iran wanda ya afka a kan na'urar tsaro na sararin samaniya wadda rasha ta kera wanda jami'an tehran da suka yi ta karyatawa cewa babu wani barna da wannan hari ya yi To da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na yau sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji abokan aiki mu ɗauke da wani sabon shirin. A madadin Baba Yakubu Makeri da ya taya na gabatar da shirin da Julie Leathers Gresham wadda ta haɗa shirin da ba da umarni da ma injiniyan mu na yau Mr. Chang. Ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya.